wannan juma'an ƙarshe na watan Ramadana. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara amina Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe ka taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. amma albarkacin watan Ramadan mun karkata shirye-shiryenmu musamman ma na ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi wata mai tsarki. A yau 22 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan zakatul fitr da karamar sallah. Da gida zai fitar ma kansa da duk waɗanda ciyar da su yake lizimtarsa idan ma ya fitar da su ga waɗanda ciyar da su baya lizimtarsa wato kamar ma'aikata waɗanda suke zaune a gida da waɗanda yake rike da su wanda ciyar da su bai hau kansa ba duk wannan in ya fitar musu da zakafin da kai ya yi aikin sani. Haka yake zara. kamar da yadda aka ji a wannan gutsara muna tafa da karin bayani to yanzu dai ga sallah nan ta karatu haka fa yake amina kuma muka share watan azumi a cikin zaman kulle mun ji bayanai ranar litinin na 'yan mata masu jiran kayan sallah da kuma samari wasu samari masu niyan kaiwa wasu kuma babu niyya to a cikin shirin namu na yanzu mun gayyato malamin da zai yi mana karin bayani akan zakatul fitr ko kuma zakatul da kai kamar yadda muka sani a hausance da bayani akan sallar idi yayin wannan annoba na cutar coronavirus a bana. Amma kuma yau ne zai kasance ranar ƙarshe da shirin mu zai mayar da hankali akan watan Ramadana. Za mu koma ainihin tsarin shirye-shiryen ranar Juma'a. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin tambayoyinku na Facebook da muka gayyato wani malamin da zai amsa. Jama'a sai ku gyara zama ku janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka fara da tambayar ku. Shin menene tambayar ku ga malam akan sallar idi da zakatul fitr musamman a wannan yanayi na annobar COVID-19 ga kuma yadda kuka amsa mana. dai yadda muka saba muku a cikin wannan wata na azumi yau ma muna tare da malam ahmed gombe da zai amsa tambayoyinku to amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin shehu adamu rijau inda ya ce ina son malam ya yi mana bayani game da zakatul fitir shin akan wata ba. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah to shehu adamu rijau hukuncin zakar da kai a shari'a musulunci shine wajibi bisa zance mafi inganci saboda hadisi da ya nuni da haka daga abdullahi da umar allah kara masa yarda ya ce annabin rahama alaihi salatu wassalam ya farlanta ya wajabta zakkan fidda kai a kan ya'ya da bayi da maza mata yara manya minal musulmina haka ya zo cikin hadisi ingantacce ruwayan bukhari muslim da sauran malaman hadisi to abin da nake so ka fahimta shine annabi ya ce minal musulmi na duk musulmi fidda zakkan fidda kai wajibi ne akan shi da sharaɗin in yana da hali Allah ya samu dace. Sai tambayar Muhammad Kele ya ce muna yi wa malam fatan alkhairi. Tambaya ta ga malam ita ce, shin wanda ke halin tafiya ko yake zaune a wani gari da ba garinsu ba, kuma ba shi da halin fitar da zakatul fitir, to malam me ya kamata ya yi? to muhammad kele da nake so ka gane mutum ko matafiyi ne ko yana garin su ko yana wani gari zakar da kai tana wajabta ne akan wanda yake da hali in baka da hali allah ya dauke maka kar ka ainihin dora wa kanka abin da allah bai wajabta maka ba wannan shine zance mafi inganci insha allahu to malam sai kuma amsar zaidan musa mai addu'a inda ta ce Tambaya ta ga malam ita ce, macen da mijinta ya mutu ya bar mata ya marayu, ita ce za ta fidda musu zakatul fitar ko kuma 'yan uwan babansu ne za su fidda musu. To malama idan ya kasance yaran da kike tare da su wato su marayun na 'ya'yanki idan ke kike ciyar da su ke kike kula da su kuma kina da hali a wannan lokacin ya waje ba ki fitar wa kanki su ma ki fitar musu domin shi zakar da kai wajibi ne a kanka da kuma wanda ciyar da shi yake ainihin karkashinka kamar yadda malaman fikihun musulunci suka yi bayani ko da a cikin littafin iziya wanda muke karantawa na mazhaban malikiya amma idan 'yan uwan mijin su suke kula da ku su suke ciyar da ku to a wannan lokacin su ya waje ba su fitar muku wannan kenan amma in baki da hali su ma ba su da hali ko kuma ba za su fitar muku ba a wannan lokacin ai ku ya cancanta a bawa domin lokacin da aka ce a ba da sadaka dole akwai mai bayarwa akwai mai karba to a wannan lokacin kun shiga karkashin waɗanda suka cancanta a basu in aka ba ku ya zama kun tara da yawa ya halatta ku fitar in kuma bai wadace ku ba babu komai akan ku insha Allahu. sai yakubu mai manja funtuwa da umar baban yaya sabon gida tare da uzairu ma'aruf mai ruwa suka ce tambayar mu ga malam ita ce wace rana aka fi son a fidda zakatul fitir kuma wanda bai da halin fiddawa dole sai ya fidda kuma ana iya fidda ma wanda ba a haife shi ba to dangane da rana ko lokacin da aka fi so a ba da zakan fidda kai akwai ruwaya cikin sahihul bukhari sahabban annabi suna fara bayarwa ne tun kwana biyu kafin sallah lokacin na zarcewa daga nan kuma har zuwa ranar sallah kafin a sauko sallan idi idan mutum ya jinkirta bai fitar ba har aka yi sallan idi wannan kuskure ne kamar yadda zo cikin almuguni littafin ibn kudama amma kuma ko da an sauko idi yana da dama ya biya bi ma'ana ya fitar bayan sallar idi wannan kenan dangane da kuma wanda ba shi da hali yau ai dama waɗanda ba su da hali su aka ce a bawa saboda haka ku za a ba ku ne ba ku za ku fitar ba amma an ba ku kun samu da yawa bi ma'ana ya wadace ku a wannan lokacin kuma ya halatta kuma ku fitar wa kanku mutum ya fitar wa kanshi ko ya fitar wa iyalin shi cikin abin da aka ba shi dangane da kuma jaririn da ke ciki jaririn da ba haife shi ba zance mafi inganci shine jaririn da ba haife shi ba yana ciki fitar mishi ba wajibi ba ne ba wannan shine ingantaccen magana a masaban abu hanifa da masaban imamu na malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal khilafa zahiriya haka imamu nawawi ya kawo cikin littafin almajimu ibn al-munzir ya hikaito ijma'i kan wannan magana amma akwai ruwaya cewa sayyidina usman yana fitarwa jaririn da ke ciki wanda ba a haife shi ba malamai suka ce wannan ya nuna mustahabbi ne fitarwa jaririn da ke ciki amma ba wajibi ba ne ba insha Allah To sai kuma amsar Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto inda shi kuma ya ce Assalam filin yau da gobe. Don Allah ina so ku tambaya min malam ko ya halitta mutum da iyalansa su yi sallar idi a cikin gida saboda dokar da gwamnati ta saka na hana mutane da limamai da malamai fita ko hakan bai da matsala. To malam Nura Abubakar duk lokacin da aka samu wata larura da ta hana mutum zuwa sallar idi larura ta rashin lafiya ko yadda aka tsinci kai a cikin yanayi irin wannan na dokokin hana fita ko kuma hana tarurruka a wasu wurare ya halatta mutum ya yi sallan idi a gida ya zo daga manya-manyan malaman musulunci haka ya zo cikin manya-manyan littattafan musulunci kamar yadda zo cikin muhtasarul um imamul muzani ya nakalo daga imamu shafi'i allah mishi rahama ya ce mutum yana da dama a irin wannan larura ya sallan idi shi kaɗai a gida ko a halin tafiya ko bawa ko mace a gida ta yi sallan idi in bata samu daman zuwa sallan idi ba sannan ya zo cikin fatawar lajanatu da'ima a mujalladi na takwas manya-manya malaman fatawa na musulunci suka ce zai yi sallan idi ne kamar yadda ake yin ta a masallaci amma ba zai yi hudu ba ba allah ya samu dace sai tambayar saminu maimai gadon kunsa'al tafawa balewa daga jihar bauchi ya ce tambaya ta ita ce ya dace idan mutum ya rasa raka a ɗaya na idi ya rama to malam saminu daga tafawa balewa idan mutum ya rasa raka ɗaya a sallan idi abin da ke kansa shi na raka'an nan da ya samu ta ƙarshe shi a wurinsa ita ce farkon raka'an shi bisa zance mafi inganci a wajen malaman mazhabobi shafi'iya da kuma hanabila kamar yadda imamu nawawi ya rajjaha cikin almajimu hakanan ibn hajar cikin fatahul bari to idan aka sallame in ya miƙe shine zai kawo raka'ansa ta ƙarshe kabbaran tsayuwa da kuma kabarbarin nan guda biyar sai fatiha da sura daga nan kuma ruku'u da sujjada guda biyu ya tahiya ya sallama wannan shine hukuncinsa insha Allah. To malam sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Umar babban yaya sabon gida da Yakubu mai manja funtuwa da Rabiu mai shago sabon gida inda suka ce tambayar ma'anan ita ce idan mutum ya rasa sallar idi akwai damar da zai yi sallar shi kaɗai ne ko kuma sai dai ya tara a wata shekarar. To yan uwa masu tambaya ta haɗin gwiwa idan mutum ya zo masallaci ya samu an kammala sallan idi yana da daman mustahabbi ne ya koma gida ya sallaci sallan idin shi kadai ko shi da iyalan shi dalili akan haka kuwa anas ibn malik daga cikin sahabbai allah kara masa yarda idan ya zo masallaci an gama sallan idi in ya makara ko wani uzuri ya sa ya makara yakan koma gida ya tara iyalan shi ya sanya bawan shi mai suna abdullahi bin abi utuba ya musu sallan idi raka'a biyu da kabarbari kamar yadda take a masallaci wannan shine fatawan imamu na malik da imamu shafi da imamu ahmad da ibrahimu naka'i da wasu daga cikin malaman musulunci ita ce kuma fatawan sheikh abdullahi bin baz da sheikh abdulrazak afifi da sheikh abdullahi gadiyan kamar yadda ya zo cikin fatawar lajanatu imamu dalladi na takwas sannan wani karin bayani kuma idan ka zo masallaci ka samu an gama sallah ana khutuba sai ka zauna ka saurari wannan kutuban ka samu ladan sauraron kutuba sai ka koma gida kuma ka sallaci sallan idin kamar yadda na bayani kaga ka samu lada guda biyu kenan insha Allah. To malam mun gode da ka amsa gayyatan mu jama'a kuma mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Tunda ba za mu samu kawo muku shiri na musamman ba akan sallah karama, ku shakata da wannan wakar. Ramadani ya zo ya tafi, idi ya zo. Allah mun gode da wannan rana mai albarka. Lokaci ne na farin ciki, lokaci ne na jin daɗi. ciki kyakkyawar rana ce idun sa'idun idun sa'idun ranar farin ciki kyakkyawar rana ce idun sa'idun a duk fadin duniya ƙarƙashin samaniya musulmi suna taruwa su bautawa Allah lokaci ne na zumunci lokaci ne na aminci lokaci ne sunan sarki Allah. Yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Alfurkan a Kano domin jin ƙarin bayani akan sallar Idi da zakatul fitr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. to jama'ar musulmi gashi Allah ya kawo mu bankwana da watan ramadan bankwana da watan alkur'ani bankwana da watan azumi bankwana da watan tarawi bankwana da watan ciyarwa bankwana da watan rahama muna roƙon allah ya sanya mu cikin wanda allah ya yanta su a cikin wannan wata mai albarka to ya kamata musulmi ya nemi sanin menene ya kamata ya yi yayin yin bankwana da wannan wata mai albarka allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani ya ce wali tukmilu al'iddata wali tukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wato mun farlanta muku wannan azumin watan ramadan domin ku cika kwanakin wannan wata mai albarka kuma domin ku yi kabbara ga Allah wato ku ɗauka ku girmama sunansa da cewa Allahu Akbar kuma domin ku yi godiya. haƙiƙa wannan ya cancanta mu gode yadda Allah ya shirye mu ya zuwa ga wannan ibada wadda Allah yake ‘yanta mu daga wuta kuma yake ba da lada da ya fi ƙarfin a ƙaddara wannan lada domin ba tare da iyakan cewa Allah yake ba da ladan azumi ba. sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana zakatul fitr kuma ya shar'anta mana ya tsara mana yadda za mu yi wannan godiya ga Allah a ƙarshen wannan wata zakatul fitr wato zakar a sauke azumi zarkan shan ruwa daga azumin watan ramadan sunna ce mai ƙarfi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ta kan kowane musulmi da musulma ko mace ko namiji wato ko ɗa ko bawa in dai musulmi ne ko babba ko yaro wannan zakka ana fitar da ita da nufi biyu manufa ta farko shine domin ta zamanto kafara tsarkakewa da abin da ba aka rasa ba na daga subutar baki da kuma komada da ake samu a cikin azuminmu domin shi azumi ba kawai ana yin sa bane da yunwa da kishirwa da barin sha'awa a'a ana yin sa ne da kame baki da kame sauran gabobi to abubuwan da ka iya zuwa na daga yasasshen zance da zancen banza da bai kamata ba da zage-zage da musu wannan duk basu dace ba a cikin azumi to ita zakatul fitr an shar'anta ta domin ta tsarkake mutum daga wannan kurakurai da zai yi yadda azuminsa zai zamanto ya miƙe sambel allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suka sami irin wannan azumi wanda ya miƙe sambel manufa ta biyu ta yin wannan zakka shine tunda idan an gama azumi lokaci ne na godiya ga allah to bai dace ba ranar godiya ga Allah ya zamanto akwai waɗansu musulmi wanda sun yi azumi amma godiyarsu ga Allah ta taƙaita saboda suna cikin baƙin ciki da zulumi na rashin abin da za su ci don haka aka shar'anta mana wannan zakka domin ta zamanto ciyarwa ga miskinai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ugnuhum anil mas'ala wadata su yadda ba za su yi bara ba a wannan rana to ita wannan zakka haka annab sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta domin waɗannan hikimomi kuma ana fitar da ita ne daga abinci daga galibin abincin da ake ci a gari shi ake fitarwa mudu ɗaya wato mudun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda in a kamar shinkafa ne shine daidai kilo uku da ɗigo shida ake fitarwa kowa daga mutanen gida a kan shi mai gidan mai gida zai fitar ma kansa da duk waɗanda ciyar da su yake lizimtarsa idan ma ya fitar da su ga waɗanda ciyar da su baya lizimtarsa saboda suna masa aiki to wannan ƙarin alkhairi ne amma ba wajibi ne a kansa ba wato kamar ma'aikata waɗanda suke zaune a gida da waɗanda yake rike da su wanda ciyar da su bai hau kansa ba duk wannan in ya fitar musu da zakafu da kai ya yi aikin isani amma wanda ya waje ba mutum ya fitar ma shine kansa da matansa da 'ya'yansa da kuma iyayensa idan su ma ba su da shi domin <clears throat> iyayen mutum idan ba su da shi to ɗaukan nauyinsu da ciyar da su ya hau kan 'ya'yansu sannan kuma idan lokacin da ake fitar da ita shine kafin a yi sallar idi a ranar sallah shine lokacin da ya fi kyau to amma saboda sauƙi da kuma saboda samun ta isa ga mutane kafin ranar idi annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ruksa ya kasance yana tura sahabbai kwana biyu ko uku kafin fitar watan ramadan su zauna a wuri daban-daban su dinga karɓar zakar da kai da mutane suke kawowa saboda haka da kamar rana irin wannan ya halatta a so mu fitar da ita wannan zakar da kai kuma idan mutum tana lizimtar duk wanda yake da sama da abin da zai ci na wannan rana ko da shi ma ba shi zakafin da kan aka yi zai fitar da ita bayan ya ware abin da zai ci na wannan rana sai ya fitar da ita wannan zakka to ita zakkar an kira ta hausawa malamanmu a wato sun fassara ta da hausa da cewa zakar fidda kai to abin da ake nufi wato wannan fassara da suka yi sun fassara ne duba da irin ma'anarta tunda ita zakka ce wadda take wato fansar mutum daga abin da ya aikata ita zakka wadda take daga cikin shika-shikan musulunci ita wannan zakka tsarkake dukiya ce amma ita zakkar da kai fansar mutum ya fanshi kansa ne saboda ya yi azumi watakila ya yi kurakurai to sai ya yi abin da yake zai zamanto ya yanta kansa daga waɗannan kurakuran da ya yi ta hanyar kyautata ma bayan Allah. Idan mutum ya jinkirin fitar da zakar da kai har aka tafi sallah to a lokacin nan ya ba da sai dai ya ba da sadaka ne daga cikin sadaka amma bai samu zakar da kai ba tana kansa bashi zai biya ta idan wato zai biya ta daga baya bayan sallah daga cikin abubuwan da ake yi domin bankwana da ramadan wato akwai binciken kai mutum ya bincika ya ga irin abin da ya yi a cikin watan ramadan domin ramadan makaranta ce allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumin watan ramadan domin mu samu tsoron allah to wannan ya nuna cewar horo ne ake mana a cikin watan Ramadan kan mu yaya kanmu daga aikata aikin haramun domin idan har mutum ya iya yaya kansa daga abin da yake halal na abinci da abin sha da alakar zamantaki da alakar auratayya da iyalinsa daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa faduwar rana to wanda duk ya iya wannan to kuwa ya cancanta ya iya yaya kansa daga aikata saɓon Allah na cin naman mutane da ƙarya da cin dukiya wadda bata halatta ba kamar cinye dukiyar maraya da cin amana da cin riba da sauran ayyuka waɗanda suke Allah ya hana shi ya sa nema yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ayoyin da suka dangaci watan azumin Ramadan ayar da ya biyar da ita baya nan take ba tare da wani wato a ba tare da yankewa ba nan take sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar da ba da haƙƙi ba kuma ku rinka bayar da dukiyarku a matsayin rashawa domin ku ci dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba wato ku ba mu alƙalai kuɗi su ba ku hukunci wanda yake bai cancance ku ba malamai tafsiri suka ce wannan ya nuna cewar azumi idan mutum ya yi ya cancanta ya zamanto ya tsare shi daga cin dukiya wadda take ba ta haram wadda take ta haramun ya tsare shi daga aikata aikin sabo to daga cikin kuma abin da mutum zai yi na sallama na bankwana da ramadan shine wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta na sallar idi shi idi biyu ne a musulunci idin karamar sallah da idin babban sallah ya sha bamban da idin sauran al'ummomi, wanda suke idi don tunawa da wani abu na tarihin al'ummarsu ko wani abu mai muhimmanci da ya faru a cikin rayuwar iyayensu da kakanninsu kamar yadda muke gani a cikin wato al'ummomi daban-daban wanda ba na musulunci ba amma shi idin musulmi idin musulunci idi ne wanda ake nuna murna da godiya ga Allah a kan wani wata ibada da ya yi mana kyauta da ita idin ba karamar sallah saboda kyautar da Allah ya mana da ramadan idin babbar sallah saboda kyautar da Allah ya mana da kwana goma farko na zulhijja wanda suka suka kunci suka kunshi ranar arfa da ranar babbar sallah ita ranar babbar sallah ita ce fiyayyar ranar duniya baki daya to saboda irin ayyukan ibada da ake yi a waɗannan lokatai shi yasa Allah ya shar'anta mana idi domin mu gode masa to godiyar Allah da idi tana kasancewa ta hanyar yin kabbara tun daga daren idi a rinka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har ya waye har a tafi filin idi ana zaune ana jiran liman sannan a cikin sallar ma a ta takabbara a cikin hudubar liman ma a ta takabbara to sannan daga cikin wannan godiya a yi wannan sallar idi wannan sunna ce da alama daga cikin alamomin addinin musulunci sannan yana daga cikin wannan godiya a yi wanka a sa kyawawan kaya musamman in zai an samu sababbi a sa domin nuna wato farin ciki da godiya ga Allah akan ni'imar da ya yi mana to yanzu a halin da al'umma take ciki yawa yawan kasashen musulmi babu wannan taron na idi saboda wannan annoba ta covid-19 don haka abin da yake kan bayin Allah musulmi shine su wannan ibada ta sallar idi a gidajensu mutum ya haɗa iyalansa wanda kuma shi kaɗai ne a gidansa ya sallarsa shi shi kaɗai kamar yadda ake a filin idi sai dai kawai ba a yin hudu ba saboda ita hudu ba haƙƙi ce ta taron al'umma amma idan aka babu laifi a ɗanyi 'yar nasiha ba da niyyar hudu ba ba da sifar hudu ba da sifar ibadar hudu ba to idan aka yi haka an raya wannan sunna ita wannan sunna ta sallah sunna ce daga cikin sunnoni masu karfi mu'akkada wato sunna mai karfi domin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi kuma ya dawwama a cikin aikata shi kuma ya bayyana shi a cikin jama'a to wannan ya nuna karfinsa a cikin addinin musulunci kuma musamman ya zamanto ita shi wannan sallar idi ya zamanto alama ita wannan sallar idi ta zamanto alama daga cikin alamomin addinin Allah don haka mu yi godiya ga Allah akan wannan ni'ima da ya yi mana mu yi fatan cewar Allah ya karbi azuminmu kuma Allah ya karbi sallar tarawi dinmu ko mai roƙo Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana wani Ramadan ɗin. mu ga na baɗi da na baɗin baɗaɗa muna cikin halin aminci da kwanciyar hankali da lafiya da lafiya da aminci daga dukkan masifa da annoba Allah maɗaukakin sarki ka ba mu albarkar watan Ramadan Allah muke roƙo da albarkar watan Ramadan da addu'o'i da aka yi a cikin watan Ramadan Allah ya amsa mana ya yaye mana wannan annoba ta coronavirus da wadda ta addabi duniya ya yi ta gabani adam baki ɗaya kamar yadda yake tsokar da rahamarsa a ƙarshen watan ramadan to allah da wannan rahama tasa allah ya yi mana wannan annoba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati da ma na watan Ramadana da fatan kun amfana da darasin da ke ciki. Insha Allahu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban takaitaccen tarihin gwarzosa Abubakar Tafawa Balewa. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da duka abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Wannan rana zaɓi ce na Allah ga bayinsa su sada zumunci a ci abinci ai ado.